Lura da munanan hare-haren da aka fuskanta a tsawon kwanaki da dama jere da juna a garin Saitanga na ƙasar Burkina Faso da harin da ya yi sanadin mutuwar jandarmomi a garin Warau na jihar Tilaberi ya sa kamfanonin jigila fara ɗari-ɗarin bin hanyoyin da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu don gudun jefa fasinjoji cikin haɗari. a baya-bayan nan kamfanin jigila na sony trav ne ya ba da sanarwar dakatar da aiki a tsakanin biranen yamai da wagadugu ratsawa ta garuruwan tera da dori mataimakin babban daraktan kamfanin mohammed Kamed ya bayyana mana dalilan daukan wannan mataki. Aks kenan ma muna ta shi sannu sannu shi suka seke mun ka gani mu da kanmu ana tare motocin mu ga hanya an sirtu wajen aks wancan na Burkina tun da nan Nijar akwai Iskwar. me surtout abinda aka yi sai tanga shine sabur sécuriser nos kiliyan kuma da motoci da abun ga shi ya samu ka da abin mu da kan mun san wani asara mai abin ne kamar ya yi yawa na kan ne samu kare za ta bada wako. ko da yake hukumomin Nijar sun shimfiɗa tsarin da a ƙarƙashin sa jami'an tsaro ke yi wa matafiya rakiya tun daga gundumar tera har zuwa iyakar kasar da burkina faso masu motocin jigila na ganin dakatar da aiki ita ce hanya mafi a'ala har zuwa lokacin da al'amura za su lafa ko te wancan na burkina shine yake sa ko ka wuce nijar in ka je can kuma ana mena san ka ana maka wanga abin ga hanya duka shine sa kai paske ko shekaran jiya ma direban mu wanda ya fada mana hadda ya fata hanya ma ya dawo kwa mun yi katarin haɗuwa da wani direban bas Sawadogo Abdullahi ɗan ƙasar Burkina Faso da ya shigo birnin Yamai a jiya Alhamis ɗauke da lodin fasinjoji daga Wagadugu. Sawadogo ya ce sun ce min motar su ba za ta iya zuwa ya mai ba daga Wagadugu, saboda haka na amince da ta yin kwashe fasinjojin da ya kamata su ɗauko, domin kun san mu direbobi muna taimakawa juna idan bukata ta taso bayan na iso nan ne na samu labarin matsalar tsaron da ake fuskanta ta sa suka dakatar da aiki akan hanya na lura da tarin mutane dauke da kaya suna tafiya a ƙas, kuma da muka ratsa garin sai tanga, mutane sun watse daga nan ne na samu labarin an kai hari a garin ban taba zuwa birnin Yamai ba shi ne karon farko da na bi wannan hanya. Taɓarɓarewar al'amuran tsaro a tsakanin Burkina Faso da Nijar ta kai matsayin da mutanen da tafiya ta zamewa dole kan yi dogon kewaye zuwa ƙasar Togo kafin su shiga wa Gadugu ko kuma su zo birnin Yamai yayin da wasu kuma ke ɗaukar kasada saboda rashin wata madogara a watannin baya 'yan bindiga sun kona wata motar jigilar kamfanin stm tare da karkashe fasinjoji da dama lamarin da ya sa kamfanin dakatar da aiki akan wannan hanya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.